آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara bakwai. lissafin nasara lissafin nasara yau muna ashirin da nawa eh? ashirin da shida eh, lallai shi na nasara ya fara kawai gasa iska muna ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da nawa da goma sha shida a ɗazun nan allah maɗaukin sarki ya yi wa surikin alaran muhammad suleiman suwa wanda ɗazu da safe aka gabatar da sallar jana'izarsa shi alaran ma ya wakilce mu a wajen jana'iza mu kuma muka wakilce shi a wajen tafsiri na mata da aka gabatar mahaifin matarsa ne matarsa wacce take nan kaduna to muna gabatar mata da sauran yan uwa da dangi da shi duka da tabiyar wannan rasuwa da aka yi shi kuma da tijo Allah ya ji Allah ya gafarta mishi akwai akwai bayan mahaifin abin nan mahaifin matar tasa akwai abin nan Muhammad Jamil Albani Zaria shi ma abin nan mahaifin matarsa surukinsa shi ma Allah ya masa rasuwa shi ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya ji kansa ya gafarta mishi Allah ya sa sai da aka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka kafin Allah ya karbi rayuwarsu daga cikin baki da suka halarci mu a yau akwai alhaji haya ibrahim sannan akwai ay global da kuma alhaji ahmad gogori muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi akwai ɗalibai ma daga ainihin jami'ar ahmadu bello university zaria waɗanda suka iso su nurai kuma muna musu barka da zuwa muna addu'a duka allah ya saka mana gaba daya da alkhairi eh, alarama tun jiya mura take ta dambe tare da shi suna ta ɗauki ba dade shi ma muna masa addu'a allah ya ba shi dama ya murkushe ta ta san inda dare ya mata na alarama ina muka kwana وحسبوه ألا تكون فتنة